mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor ya gwandu da ke nan unguwar sabuwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau alhamis shidda ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ankabut jiya mun tsaya aya ta talatin da bakwai wata a kissa annabi shu'aibu yau za mu tashi aya ta talatin da takwas wa adan wa samuda بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم ممن أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ci gaba da ba mu labari a cikin wannan sura mutanen da ba su yi imani da annabawa ba da suka kangare irin azabar da ya yi musu ya ba mu labarin yadda ya tsar da annabi Nuhu da irin azabar da yawa mutane ne ta nutsa cikin ruwan tufana ya ba mu labarin yadda ya tsarkar da annabi Ibrahim daga wuta ya ba mu labarin yadda ya halakar da mutanen annabi lodu ya ba mu labarin yadda ya halakar da mutanen annabi Shu'aibu watan duk Ibra shine ya ku mushrikan Makka ya ku Minnai. ku san cewa aqiba ƙoshin ƙwarai yakan kasancewa ga muminai ba ba a jarabta su bane a'a sukan haɗu da bala'u'a da musibbu da fitinnu amma dai aƙiba ƙarshen ƙwarai yana kasancewa gare su kuma mushrikan makka ku san cewa ba ku kuka fara girman kai ba ba ku kuka fara ɗagawa ba ba ku kuka fara azabtar da muminai ba ba ku kuka fara ƙaryatar da manzanni ba duk an yi kafin ku kuma ba a yi nasara ba don haka sai Allah ya ce wa adan wa samuda ai ahlakna adan wa samuda Suma adawa mutanen annabi hudu da samudawa mutanen annabi salihu duk mun halaka su Suma ba ba mutanen annabi shu'aibu ɗaya da mutanen annabi ludu ba da mutanen annabi ibrahim da mutanen annabi nuhu a'a da adawa ma mutanen annabi hudu da samudawa mutanen annabi salihu Allah ce wa ta bayyana lakum min masakinihim ya bayyana gare ku a garuruwansu kun san garuruwansu adawa sun zamna ne a ahqaf a cikin habar maut a cikin yaman wazkur akha adin id anzara qawmahu bil ahqaf wa qad khalat an nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi وقد قلت النور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلى الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ahkam din nan inda adawa suka suka zauna a cikin habar maut ne cikin yaman ne makwabta da ku ne kun santa shine wa kad tabayyana lakum min masakinihim samudawa sun tsaya ne a hijir ita ma kusa da ku ne kun santa kun san inda suka zauna don haka ba mada'in sale sananne ne gare ku don haka ba nesa ba ne kun riga kun san su kuma kuna wucewa a garuruwan wa zayyana lahu shaytan wa amalahum sai shaytan ya kawata musu ayyukansu adawa suka dinga ganin abin da suke yi daidai ne suka dinga ganin suna da basira suna da fahimta suna da wayewa fasaddahu anis sabili sai shekan ya kauda su daga hanya wa kanu mustafsirina sun kasance ɗan birni ne wayayyu ne masu gani ne masu ikirarin wayewa ne zaka duk wani mai ikirarin wayewa da take hana shi ta ɗauke shi daga hanyar Allah yi tsoron wannan ayar lokacin da Allah ya ambaci adawa da samudawa sai ce wa kanu mustafsirina sun kasance masu ilmi ne da fahimta da sanin duniya ya'lamuna na min al-hayati duniya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun sun san rayuwar duniya a rayuwar duniya wayayyi ne yan birni ne Allah ya halaka ba kauyawa bane ba ba su gane wannan annabi bane ba ba su gane manzancin da ya zo da shi ba ba ba su gane littafin bane ba ba su gane risalar bane amma sun yi girman kai sun sa wayewarsu da fahimtarsu da zaman zamansu yan birni ya kasance shi a gaba ga wahayi shi yasa suka halaka kaga wannan babban kira ne ga masu ganin yan birni ne a yau masu ganin wayayyu ne a yau masu ganin wannan aya da ta ce kaza masu ganin wannan hadisin ya za a ce kaza a san ana cikin 21st century ne ko an kai wani century ƙur'ani yana nan wanda ya halice mu shi wannan century shi mutanen da a ciki kuma wannan shi wanda ya aiko ya aiko ta ne har aita shi alkiyama bari wayewarka ta sa kai zaka halaka in yau wayewarka da kake ganin ka waye ta sa kai kangaranci daga aya Allah kai kangaranci ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce maka ba kai ka fara ba da adawa da samudawa dukkanin su wa kanu mustafsirina sun kasance ɗan birni ne wayayyi ne masu gani ne wanda suka san abinda suka iya raba baki da fari ne suka iya raba dama da hagu ne amma a nan duniya sai kasance wannan wayewar tasu ta sa suka yi ɗagawa daga ayoyin Allah haka wayayye na kwarai shine wanda ke biyayya ga Allah wayayye na kwarai shine wanda ake samu wajen Qur'ani da hadisi wayayye na kwarai shine wani zuwa makaranta mai azumin alhamis da litinin wayayye na kwarai shine mai sallar dare wayayye na kwarai shine mai mai kokarin mujadala da waɗanda ba su fahimci ayoyin Allah ba domin ya fahimtar da su ƙoƙarin nuna musu ga daidai ba wanda ke amfani da wayewar ba ta sa mai ɗagawa ta sa mai kangarewa daga ayoyin Allah yau muna da su da yawa da mutum ya ga ya waye sai ga cewa cewa abubuwan musulunci koyanci ne ai kaza a'a kai amfani da wayewa ka kama mutane wayewa ya za ai wayewa ka ta kama mutane ci gaba ta science ta kawo mutu technology ana fama babu wuta garin ku kai amfani da wayewar ku ya za ya dinga samun wuta 24 hours babu asibitoci isassu babu likitoci ma ba ka yi amfani da wayewar ka ba domin ta ci karo da aya can ta ci karo da hadisi can domin ta kawo saɓani can domin ta nuna suwa ne ba su fahimci rayuwar duniya ba domin ta nuna wannan addinin is outdated domin ta nuna yanzu wani da mugira wani bin mugira da umayya bin khalaf gaba ɗaya Allah ya halaka su sannan wannan yana nuna munin ka yi shugabanci wajen kangara sai Allah wata wata'ala ya keɓance su domin su ne manya-manyan wanda suka yi ɗagawa ga annabi Musa duk sauran mutanen annabi Musa suna biyar su sai aka fara don kuma yau duk wanda ya ɗagawa ɗayan waɗannan abubuwan ne ko dai ka yi ɗagawa domin kana da kuɗi to wa ƙaruna shi ma halakar da shi ko kai dagawa domin kana da mulki wa fir'auna shi ma halakar da shi ko kai dagawa don kana da hasab da nasaba da cewa kai waziri ne ko kuka fadi ji kana da nasaba a gidan wane ko kuma kuka fadi a gwamnatin wane ji wa hamana shi ma halakar da shi zaka babu wanda ya rage kowa ya shiga cikin wannan sannan waɗannan kuma a da'awar annabi Musa su ne manya-manyan kafirai an fara faɗin ƙaruna saboda shi ɗan banu Isra'ila ne banu Isra'ila sun fi ƙiɓɓawa daraja don haka ta hanyar nasaba runa shi babba ga fir'auna don shi ɗan banu isra'ila ne shi cikin banu isra'ila ne mi Allah ya ce inna qaruna kana min ƙaunin musa fa ga alaihi shi cikin mutanen annabi musa yake saɓanin fir'auna shi cikin ƙibɗawa yake don haka sai Allah ya fara da shi domin nasaba ke da girma ne ku mutanen makka dama na saba kuke fama da yanzu abu jahali yana ganin bakwaishe ne abu abu lahabi yana ganin bakwaishe umayya bin khalaf abu walid bin mugira duk suna ganin shawa ne manya manya ne sai Allah ya ce musu to karuna shi ma dan banu isra'ila ne ba bakefe bane wa fir'auna wa hamana don haka wannan aya tana cikin ayoyin da suka fi mai ban tsoro cewa komi mukaminka komi kuɗinka komi nasabarka Allah ya halakar da wanda suka fi ka irin wannan nasaba a baya don haka sai kowa ya shiga sai kowa ya shiga taitayi ne sai Allah ce wala qad ja'a Musa bil bayyinati hakika annabi Musa ya zo musu da ayoyi bayyanannu aka fara da Fir'auna dama kowane kanan nabi yub'athu ila qaumihi khassa fa bu'istu ila an-nasi amma kowane annabi ana iza shi ga mutane ne keɓe to ko dai a ce shi annabi Musa an iza shi ne zuwa ga mutane ne su ne banu Isra'ila sannan kuma da fir'auna kibbawa don ka sha iza shiga mutane biyu da banu isra'ila da kibbawa ko kuma a ce ga banu isra'ila aka iza shi amma ba zai yi banu isra'ila su yi tasiri ba lokacin sai an gama da kibbawa don ka in kibbawa ba fir'auna da mutane sun musulunta ko sun karbi da awa ko an gama da su sai a da sauki sai a kai ga sai a kai ga banu isra'ila don shi sai Allah ya ce ya aika musu annabi Musa da kibbawa in duka da banu isra'ila din sai Allah ce wala qad Musa bil bayyinati hakika annabi Musa ya zo musu da ayoyi bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai suka nemi su wuce iyaka a bayan ƙasa sai Allah ce wa ma kanu sabiqina ba su rinjaye mu ba su tsere muna ba da fir'auna da karuna da hamana duk ba su wuce muna ba su tsere muna ba ni Allah ya faɗi a cikin farkon wannan surar sai ce am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna yanzu ana magana da mutanen Makka shin waɗanda ke aikata miyagun ayyuka na mutanen makka suna tsammanin za su tsere muna to in ma kun yi tsammanin sa a ma ya to kaga basu bada ansa ba tambaya aka yi musu to in ma kun yi tsammanin za ku tsere to yanzu ga yawa wa na wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqina fir'auna da hamana da ba basu iya tsere ma Allah ba to ina ga ku mutanen makka da cewa ku tsere ma Allah kuma labarin fir'auna da labarin qaruna da hamana ya cika makka misali kowa ya san shi a duniya duk da makka ba ahlul kitabi bane amma labarin karuna kowa ya san shi ya bi duniya da irin saboda me saboda nutse shi da aka yi cikin kasa kamar da Allah zai ba mu labari aya ta gaba labarin fir'auna saboda dagawa da yayi labarin shi ya kai ko ina labarin hamana waziri ne ya kai ko ina zaka sai Allah ya kebance su ya fade su da sunayen su sannan ya ce wa maka nusa biƙina su ba su tsere min ba tuba bai za a yi abu jahali da umayya bin khalaf da abu lahabe da walid bin mugera da sauran manya-manyan kafiran makka babu yadda za a yi domin ɗagawarsu da kuɗinsu da mulkinsu ba ta kai na fir'auna ba su wa'annan fa gunki suke bauta mu suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa shi ko fir'auna cewa kai ma alimtu lakum min ilahin gairi shi fir'auna ya kafa ya bauta ba gunki cewa kai shi shine shi bai ma san Allah ba Allah da ku mutanen maku ke guba gumakan muna bauta musu domin su kai mu inda Allah shi ta kai shi ne Allah to an gama da shi bale ku da ai ƙananan ƙananan kusa an tauna tsakuwa a ba a ya tsoro kenan ko don haka ku ba ku isa ba ma waɗannan fir'auna qaruna da fir'auna da hamana wa ma ƙarusa da su ba su tsere ba bale ku da ƙananan ƙananan mutanen makka da a cikin talauci wanda suka kasa gina ka'aba ma da kuɗin halas sai da suka bai hijimin Ismail saboda kuɗin halar inda suke ba yawa su kuka haɗa kanku da ƙaruna wanda yake inna ƙaruna kana min qaumin Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala liqaumihi id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin mun karantu a suratul qasas a tafsirin da muka yi don haka annabi musa ya zo inda ƙaruna ƙaruna da adda kuɗin da mutane majiya ƙarfi suke ɗaukan makullan kuɗi ne shi ma mun halakar da shi auna da adda mulkin da yake cewa shi Allah ne shi ma mun halakar da shi to hamana da awwabiri ɗan zugi shi ma mun halakar da shi bale ku kanana kananan kwayoyi mutanen makka wa'annan wa makanu ba su kasance za su tsere muna ba to amma haka dai Allah ya halaka su domin baya son su domin domin domin domin kawai baya son su halakar da su a'a sai Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi kowanne su da zunubi ne muka kama shi wannan aya abin tsoro ce kwarai da gaske kowane su da Allah ya ambaci Adama, Adawa, da Samudawa, da Karuna, da Fir'auna, da Hamana, sai Allah ce fa kullan akhadna bi zambihi kowane su da zunubi ne muka kama shi haka mu mu ji tsoron Allah mutane yau duk wanda Allah ya kama Allah na kama shi da zunubi ne ne mun ji daɗi mun yi murna mun tsira annabi sallallahu ya roki ba za a halaka mu dukkanin mu ba an ba mu dama ta mutu ba haka mu yawaita tuba kowane mu ya ji tsoron zunubin da yayi kowane mu ya dinga kallon zunubi ne ya ji tsoro cewa Allah fa yana iya halakar da shi ko kusa ko nesa ko nan duniya ko kuma in an je lahira don haka mu kula don shi Allah ya kawo mu nace fa kullun akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiban akwai waɗanda muka yi ma ruwan tsakkuwa muka yi musu ruwan duwatsu su ne mutanen annabi lodu sai ce arsalna alaihim bai ce na ilaihim ba domin an ce arsala ta yi ta'addi da ila to za a aiko alheri ne za a aiko ma wasiƙa ne ko za a aiko ma kuɗi ne ko za a aiko ma amma in kai ta'addi da ala arsalna alaihim daga sama yan aiko ma bala'i aka aiko ma don haka sai Allah ce ce ah, ah, ah, fa minhum man arsalna alaihi hasiban cikin su akwai wanda muka yuma ruwan duwatsu su ne mutanen annabi lodo wa aka man akhadathu sayhatu cikin su akwai wanda tsawa ta riƙa sune samudawa da kuma mutanen annabi shu'aibu wa minhum man kasafna bihin alba, cikinsu akwai wanda muka ruzga shi a ƙasa ya fada a ƙasa in ni Allah ce game da karuna fa kasafna bihi wa bidarihi al-arba فما كان له من wa ma kana minal muntasirin babu mai iya taimakon wanda Allah ya jefa cikin wannan zaka fir'auna shine aka aka aka rugar da kasa da shi wa minhum man agraqna cikin su kuma akwai da muka nutsa cikin ruwa sune mutanen annabi nuhu sune fir'auna da hamana fir'auna da mutane ne cikin su na dukkanin su cikin ruwa aka nutse su zaka kowanne ne an yi mai da zunubai ne ne kowanne shi ya ja kowanne sai da aka aiko mai manzo kamar da kuma mutanen makka ba haka in Allah zai azabtar da ku na badar ba in an je ga manzo nan ya aiko muku yana muku wa'azi yana kiran ku yana jan hankalinku. ku wanda yayi imani sai ya tsira kafin zuwan musulunci da Abu Lahabi da Abu Jahali da Abu Bakar Siddiq da Umar duk ɗaya ne duk mutane ne babu wanda Allah ya la'anta cikin su babu wanda Allah ya ce zai sa aljanna cikin su babu wanda Allah ya ce zai sa wuta cikin su sai da aka aiko manzo ya zo ya kira abubakar da umar suka bi shi aka ce aljanna abu jahali da abu lahabi suka saba aka ce musu wuta don haka shi ya sa aka kawo waɗannan kisoshin domin a game a ga cewa kowa Allah ya yi mai da abin da ya ne don shi Allah ya rufe ayar wa ma kana Allahu liyazlimahum ba zai taɓa yiwa Allah ya zalunce su ba Allah bai zalunci Fir'auna ba Allah bai zalunci Hamana ba Allah bai zalunci Karuna ba Allah bai zalunci Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Salihu da mutanen Annabi Lutu ba Allah bai zalunci waɗanda ya kisfe a cikin ƙasa ba Allah bai zalunci waɗanda ya waru ruwan duwatsu ba Allah bai zalunci waɗanda ya nutse cikin ruwa ba Allah bai zalunci waɗanda ya nutse cikin ƙasa ba walakin kanu an fi anfusuhum muna. sai dai kansu suka zalunta don haka haka ka'idar musulunci yake cikin abinda Allah yake koyarwa a cikin wannan sura shine abin da ya wuto mu baya wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi duk wanda yayi wani kokari yayi jihadi kai ne yawa sannan nan wanda ya saba Allah bai zalunci Fir'auna ba kuma ba Allah bai zalunci Karuna da Hamana ba Allah bai zalunci Adawa da Samudawa ba kowa yi abin kwarai zai gani a kwariya kai kowa yayi mugu abu kuma Allah zai kama shi waɗancan mutanen babu dalilin da yasa Allah ya kama sai kangarancin su wanda ya ba rahama ba abin da yasa ya ba su rahama sai biyayya da suka yi mai ya rahamce su ya Allah ka yi muna rahama Allah ka ba mu ikon biyarka masalul ladina takhadu masalul لله أولياء العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم الله يتشي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال وإن سكريك وني أبين بوتاكو ما باين الله سكريك يسوى متأين ولياء متأين مجبنتا كمثل العنكبوتي كما جزو جزو ne ittakhadhat baitan wanda ya saka gida wa inna auhanal buyuti hakika cikin mafi raunin gidaje labaitul ankabuti akwai gidan gizo-gizo laukanu ya alamuna da sun san hada Allah da wani ne cewa mugo abu ne kaga wannan ayat ta zo ne ta yi bayanin munin shirka Allah daga wannan ayat aka samu mu wannan surar suna suratul ankabut ga yanan Allah ya faɗi kamar sallal ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana albuyuti labaitul ankabuti ayyib wannan gidan gizo-gizo me yasa gidan gizo-gizo yake gida me yasa ake gida ana gida ne domin gida ya kare ka daga sanyi ya kare ka daga zafi ya kare ka daga ruwa ya kare ka daga iska ya tufa ma asiri in ka shiga ba a gani na waje ba ya gani wannan gidan gizo-gizo ne mai haka to sai Allah ya misalta masu shirka da wannan ya misalta masu shirka da cewa abinda suka yi bai musu amfani abinda suka so su yi sun so su yi shirka da Allah domin waɗannan gumakan su kare su sai ya kasance misalin su kamar gidan gizo-gizo ne ya gina bai kare mai iska ba bai kare mai zafi ba bai kare mai sanyi ba bai kare mai mutane na gani ne ba ka Allah ya bada irin wannan misali a cikin a cikin suratul maryam Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim dibba Allah yace wattakhadhu min lahi alihatan kunu lahum izza sun ɗauki abin bauta kuma bayan Allah domin wa'annan abin bauta su kasance su samu musu ɗaukaka sai Allah ce kalla bai wannan maganan sayakfuruna bi ibadatihim da sannu za su ce ma bauta su su wa'annan abin bauta an je lahira za su ce babu muka sa ku ba wa yakununa alaihim dibba sai su kasance musu kishiyoyi kaga ai yanzu irin wancan ne gidan gizo gizo yayi amfani bai yi amfani ba lokacin da suka yi sun koma musu kishiyoyi abinda bature ke cewa counter productive kayi abu domin ya maka wani amfani sai ya maka kishiyar abinda kake so ya yi maka haka Allah gaya mana su cikin suratu yasin sai ce wattakhadhu min duni dunillahi alihatan la'allahum yunsaruna la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhbaruna wattakhadhu min duni dunillahi alihatan su riƙe abin bauta koma bayan Allah liyakunu eh, la'allahum yansuruna ko da za su taimake su sai Allah ya ce la yastabi'una nasrahum su gumakan ba su iya taimakon waɗanda suke bauta musu wahum lahum jundun muqbaruna kai su ma waɗanda suka sassaƙa su sune sojoji da ke kare su sai mutum ya sassaka gunki da gunki ya taimaka ya taba gunki ya shiga magunki ya faɗa da shi kaga ya zama counter productive abinda kai domin ya taimake ka ya zo yanzu kai ka kai ka taimako nai a cikin suratul hud ya ce wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum anhum alihatuhum allati yad'una min يدعون من min الله من شيء لما rabbik ki ربك wa ma zaduhum ghayra tadbir Allah ya ce wa ma zalamuhum Allah bai zalunce su ba walakin kanu wa kalakin zalamu anfusahum sai dai su suka zalunci kansu sai Allah ya ce fa ma aznat anhum alihatuhum allati kanu yad'una allolin nan da suke kira min dunillahi kuma bayan Allah ba su kumfanar da su ni shay'in da komai ba lamma jaa amru rabbika lokacin da al'amarin ubangijinka yazo sai Allah ya ce wa ma zaduhum guma kan ba su tsara musu komai ba gayyara tadbib face hasara da nadama da cewa lissa muka ɗauke ku watan ka ɗauki abu domin ya maka amfani ya yana wahal da kai ka sai tsohuwar mota domin kai saurin kaiwa kullum cikin rana kake kana gyaranta ka sai tsohon mashin kullum wajen kanikawa kake wata abin da ka sai shi maka amfani bai yi ma ba don shi ibnu qayyim ya ce fa hadhihi arba'atu mawadi fil qur'ani wayannan wurare guda hudu ne cikin Qur'ani da wannan na suratul Hud da wannan ta suratul Maryam da wannan ta suratul Ankabut da wannan ta suratul Yasin wurare hudu cikin Al-Qur'ani tadullu ala man ittakhadha min dunillahi waliyan suna nuna cewa duk wanda ya riki wani koma bayan Allah wani majibinci li ya'tazza bihi domin ya samu ɗaukaka da shi wa ya takabbara bihi domin ya girman kai da shi ya samu girma da shi wa ya yastaqarra bihi domin lamari ne ya tabbatu da shi lam ya bihi illa budda maqsudihi babu abin da zai samu da shi sai kishiyar abin da yake nufi don haka wa'annan wurare guda hudu cikin Qur'ani sun nuna muna duk wanda ya rike wani koma bayan Allah domin ya samu girma da shi domin ya samu ɗaukaka da shi domin ya samu izza da shi to ƙarshen al'amari zai dawo ya kuka da shi ne za a yi baran baran وإذ تبرأ الذين اتبعوا من ال... إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب da waɗanda aka bi da waɗanda suka bi za a yi tsinuwa za a yi baran-baran za a yi babu ne babu ka kaga abu ya koma dai ga abin da ni so ya fito kuma kishi yawan nan abin ya fito daɗi ni so in samu izza da ɗauka ɗaukaka da kariya ne zo in samu ga yanzu ni ka ba gunkin kariya a nan duniya in an je lahira lamarin ya koma hasara yanzu gumaka suka isa su Abuja hali ga takobi aka kashe su sun ɗaga gumakan za su kare su sai ga domin kariyar gumakan sun ta yakin badar yakin badar kuma an kashe su haka gunkin da ya kamata ya baka rai ya sa an kashe ka kuma ka je lahira ya ce babu ruwa ne da kai ko magana bai yi maka kuma ka shiga kuma ka shiga cikin azaba zaka ka mu da annan mu kiyaye ka ɗauki wani mai gidan ka zai baka abin da Allah bai baka ba Allah yana da tsananin kishi man amila amalan asharaka fihi ma iya gairi, taraktuhu huwa, shirka duk wanda ya aikata wani aiki ya hada ni da wani Allah ce zan bashi da abin da aka hada ni ni ba ni bukata kakkai da cikin zuciyarka Allah ya ji cewa wane shi zai azzata ka gwamna wane in ya ci lokacin zaka samu kuɗi shugaban ƙasa wane in ya ci lokacin zaka samu kuɗi faki wane in ya kai lokacin zaka samu wane dan uwanka in ya kai lokacin zaka samu alhaji mai kuɗi shi zai azzata kakkai da wannan falsafa kada Allah ya ga cikin zuciyarka kana jin akwai wanda zai azurta ka in ba shi ba akwai wanda zai baka aiki in ba shi ba wannan yarinyar da kake nema ka ita on Allah cikin dare ya baka ita shi kadai yake ba da ita kakka yi tsammanin cewa wani in ka bi ta hannu ne shine a'a ka bi ta hannun wani a matsayin sababi ka bi ta hannun wani neman kuɗi a sababi amma kake da zuciyarka Allah ya ga cewa wani zai baka sai Allah ya sa wani ya yi maka sanadin baka samu ba akwai wani da yake jin wani zai samu mai aiki wani zai sayi ta kuyi da wani sama tun kan NYC da ya nysc cikin cv ne ya rubuta wannan a matsayin a matsayin co reference uh, referee sorry referee aka je wajen aikin ya cincinta aikin aka rubuta leta da a kira su interview aka tura ma wane wane yammanci ya aji leka cikin mota sai sai da aka yi interview aka gama wasu suka samu aiki shi ko da yanzu aka ce an tura maka leta ba zan ka interview ba a shi tana can wancan wancan da ya fi shekara ɗaya na cewa shi zai samu mai aiki kaga bai ya zama counter productive bai mai amfani ba dama bai bi ta hanya ce ba da kila Allah ya kaddara ya samu za ka kai yadda ka rufe hannu ka ce wai wane ana ɗaukar sababi a musulunci amma ba a dogara ba a dogara ba a dogara sababi sai Allah ya ce walau matsalin labina ta sabu min duni lahi auliya a kamatsalin an kabote misalin wa'inda suka riƙi wani abu koma bayan Allah a matsayin majibinci a matsayin wali mai wanda suke tsammani ya yi musu amfani ko ya cutar da su a matsayin majibinci kamatsalin an kabote kamar gizo-gizo ne ittakhadhat baitan wanda ya saka gida fa inna awhana albuyuti la baitul ankabut hakika mafi raunin gida shine gidan ankabu gidan gizo-gizo laukanu ya alamuna da sun san mai ba da sun san gidan gizo-gizo shi ne mafi rauni ba sun san wannan amma da sun san haɗa wani da Allah ko kiran wani da Allah kamar gidan gizo-gizo ne malamai sun ce wannan shi ake da laukanu ya alamuna da sun san ɗaukar wani majibinci da Allah kamar gina gidan gizo-gizo ne amma ba wai ba su san cewa gidan gizo-gizo ita ce mafi raunin gidaje ba sun sani sai Allah ce inna Allah ya alamu ma ya du'una min ne min shay'in lalle Allah ya san duk abin da suke kira koma bayan Allah wato duk abin da kai shirka da shi wani gunki ne wani mala'iki ne wani kabari ne wani waliyi ne wani dutse ne wata bishiya ce wani icce ne kake kira kuma bayan Allah ya san da shi Allah ya san da zama Allah shi ya samar da shi Zaka in wani ne ma yau kake cikin zuciya kake boye shi aiki na zuciya ibada ta zuciya ta fi karfi akan ibada ta jiki ibada ta zuciya ita fi akan ibada ta jiki na ko gabaki kana cewa ai na yadda kaza ba mai amma cikin zuciyarka Allah ya ga kuma Allah yake iya ilahi cikin zuciyarka dan shi annabi da ya faɗi sifofin munafukai sai ce wa in sama wa salla wa hajja wa atamara wa qala inni muslim ba ba baki ake amfani da shi ba ya zuciyarka take don haka koda a cikin zuci koda a baki ka faɗi in dai a cikin zuciyarka kana kudurta wani zai cuta maka ko wani zai amfanin ka to har yanzu tauhidin ka bai kammala ba don shi Allah ya ce a gaya ma kowa da duniya ya sani inna Allah alamu ma du'una min dunihi min shay'in lallai Allah ya san duk abin da ake kira tare da shi abin da ake kira koma bayan Allah ko menene Allah ya san shi wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi ya buwayi wannan abin ba daidai ne a haɗa Allah tare da wannan abin alhakimu Allah shine mai hukunci kuma shine mai hikima azizu ya yi samu izza hakimu mai hukunci ne ya samu ya samu hukunci shi ke hada su da in yayi hukunci ba a apel saboda mai al'azizu mabuwayi ne inda wa zaka kai sannan alhakimu kuma mai yin hukunci tare da hikima zaka in yayi hukunci ba a ɗagawa? kai wani waje duk hukuncin da Allah yayi daidai ne duk hukuncin da Allah yayi dole a bar haka haka babu mai iya canza shi domin mabuwayi ne kuma mai yin hukunci ne tare da hikima wa tilkal amsalu وتلك الأمثال نصرفها للناس وما الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين Allah ya ce wa tilkal amsalu madribuha lin-nasi wannan sune irin misalan da muke buga ma mutane su gane gidan gizo-gizo cewa kamar shirka da Allah kamar gidan gizo-gizo ne su gane cewa muka halakar da adawa da samundawa da tikaruna da fir'auna da hamana su gane cewa mu na nasartar da manzanninmu mu muka tsantsar da annabi lungu daga tsufana muka tsantsar da annabi ibrahim daga wuta muka tsantsar da annabi ludu daga azaba da ta zo ma mutane ne ta duwatsu muka tsantsar da annabi shu'aibu daga girgizar ƙasa da tsawa da ta samu mutane ne muka tsantsar da annabi musa da ruwan da suka halaka ƙaruna da fir'auna da suka halaka fir'auna da hamana Momin mutane su gane wannan muke ta buga musu misallai kuma qur'ani misallai ne da yawa yana halatta ai ta buga misallai annabi sallallahu alaihi cikin koyarwa ta shi ma yana ta buga misallai yana ta nuna ma mutane misallai domin da misalai da misalai a watan bayani ke bayyana idan aka yi maka misali sai ya kasance ka gane za ka koyo mallamai a makaranta masu ba da misali a buga misali sun fi kowa lurar da mutane sun fi kowa sa mutane su fahimta Allah ya ce wa tilkal amsalu na buhi buha linnasi wannan su ne irin misallan da muke buga ma mutane amma wa ma ya ha illa alalimuna babu mai su gane su sai malamai sai masu ilimi sai wanda ilimin su ya amfane su don shi ake so mutane su yi karatu Allah yana yabon malamai ya ce su ka fahimta wa ma ya ha babu masu hankaltuwa su gane wa'annan misalai sai malamai su ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shekan makka da yake ba haka bane duk da wa'annan misalan da ake ta ba su kwata kwata ga fili a gaya maka an halakar da wani an aiko manzanni duk wa'annan ayoyin sai da aka saukar da su Allah bai halakar da kowa cikin wannan al'umma ba akan kafirci shi duk waɗannan misalai a buga misalin annabi nuhu a ce an aiko shi mutane ne ba su yadda ba sannan aka nutsar da su ruwa an aiko mutane annabi ibrahim su ma sun yi kokarin su cutar da shi allah ya tsarsar da shi an aiko annabi hudu adawa an aiko ma annabi annabi salihu an aiko ma samudawa an aiko ma annabi shu'aibu mutanen madiyana an aiko ma mutanen annabi ludu an aiko musu annabi ludu an aiko annabi musa ga karuna da fir'auna da hamana kuma kun ji duk yadda aka duk ko da aka aka da wannan ayar ko mutum guda cikin mutanen makka ba a halakasuwa ba amma waɗannan ayoyin ne suka sa umar suka sa usman sayyidina ali sayyidina talha bin ubaidillah suka ji su sai suka fahimta su ne al'alimu su ne mallaman amma da waɗannan misallan marasa hankali su abu jahali su umayya bin khalaf su walid bin mugira su abu lahabi suka halaka duk da waɗannan misallan don haka sai Allah ce wa ma yaqiluha illa al'alimuna babu mai fahimta wa'annan sai malamai sune wa'annan sahabbai wa'anda suka ji kuma suka yi amfani suka yi amfani da wa'annan misallan zaka koda yaushe idan ana wa'azi idan ana karanta ƙwar'ani idan ana karanta ƙisoshin da suka wuce cikin hadisai akwai su da yawa annabi ya ba da labarin wasu mutum uku su shige cikin kogo dutse ya rufe da su ga yadda aka yi suka fita duk ba labari ba bane kawai shafa labari shuni domin a kama emotions ɗinka a'a domin ka kula kai ma kakka shiga cikin irin wannan matsala in ka shiga cikin irin ta ga abin da wayannan suka suka fita ya amfani da shi ka fita a ba mu labarin wani yaro ya ce aman sai ya samu mutane sun ce amanna bi rabbil gulam duk waɗannan labaran da ake bai ana ba su ware domin a fahimta domin a ɗauki izina kuma Allah ce wa ma ya aqilu ha illa alimuna babu mai ɗaukar darasi daga waɗannan abubuwan da waɗannan misallan sai masu ilimi Zaka mutane masu sauraro ni kokari ku zama masu ilimi da kun doki misallan da aka bai kun doki iznar da aka bai to kun kasance cikin mutane masu ilimi wanda Allah ya yaba. sai Allah ci gaba da ba mu misallai sai Allah ce khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi lalle Allah shi ya halacce sama shi ya halacce kasa da gaskiya inna fi zalika ayatan lil mu'minin lalle wannan sai sun ishi su zama aya ga mu'minai misali idan adawa da samudawa ana taji sun wuce to yanzu ko da yaushe akwai sama da ƙasa ita na ana ganin ta waye halicci sama Allah waye halicci ƙasa Allah to halittar da Allah yawa sama da halittar da Allah yawa ƙasa su kadai sun isa su kasance mutum ya fahimci misali gare su ya fahimci izna gare su komi da aka halitta ana yayin shi a gama amma har yanzu ba a gama yayin sama ba ba a ce ya kamata a canza ta ba ba a ga barakar ta ba ba a ga lalacewar ta ba ba a ga kagewar ta ba ba a ga illar ta ba to wanda ya halicce ta to shi ya cincinta a bauta ma shine khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi Allah shi ya halicci sama da ƙasa da gaskiya inna fi zalika la ayatan lil mu'minin lalle wannan aya ne ga mu'minai masu imani sai Allah ce mi ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون tsayyib sai Allah tabaraka taala yace utul ma uhiya ilayka min alkitabi ka karanta abinda aka yi maka wahayi na littafi yanzu Allah yana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka karanta abinda aka yi maka umurni da shi na littafi kuma umarni ga annabi umurni ne gare mu duka mu karanta qur'ani ya kamata wani ya sauke qur'ani zuwa yanzu cikin azumi wanda bai sauke ba yana nan yana yi wanda shedan yayi ma wasu wasi bai fara ba bai yi nafsi ba ko yanzu ya fara watan shi ne watan Alƙur'ani shi ya fi cincinta a karanta Alƙur'ani shi aka fi fahimta Ƙur'ani ciki shi duk malamai ke barin karantar wanda suke su fuskanci Ƙur'ani da karantar da shi shi mala'ika Jibril ke zuwa inda Annabi ya koya mai Ƙur'ani a ciki su yi mudarasa su yi karatun Ƙur'ani Doka ya jama'a mun da baya karanta Qur'ani cikin wannan azumin ba ƙaramin hasara yake ba ba ƙaramin lada take kuce mai ba kuma lokaci bai latti ba yau muke azumi na shidda don haka utul ma'u iya ilaika min rabbika utul ma'u iya ilaika min alkitabi ka karanta abin da aka yi maka wahayi na littafi don kowane kowanne mu ya dauki Qur'ani ya karanta wani mu ya je inda ake tafsirin Qur'ani ya zamna a yi a karanta a gaya mai wani mu ya buɗe rediyo ne ya saurari alƙur'ani wani mu ya buɗe waya ta ya saurari alƙur'ani shine utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ka karanta abinda aka saukar san maka aka yi maka wahayi na littafi wa aqimis salata sannan ku tsayi da sallah ku tsayi da sallah ita ma sallah tana da muhimmanci kamar karatun Qur'ani ko fiye wa aqimus salata sai ta inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari lalle sallah tana hani daga ayyukan alfasha da ayyukan ki duk ayyukan da ba su da kyawu sallah tana hani gare shi su don shi annabi sallallahu duk cikin ayyukan ibada ku kiyaye sallah kaɗai yace hadisin Amr bin Shu'aib ana bihi an jaddihi yake cikin sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad annabi yace muru auladakum lis-salati bi sab'in wa dhibuhum 'alayha bi ashrin ku umarci ƴaƴanku da sallah suna ƴan shekara bakwai ku da ke su akan sallah in suka yi shekara goma ba su yi sallah ba duk wannan da nuna maka mai domin nuna maka muhimmancin sallah ita kadai domin sallah tana hannu daga alfasha suna tana hannu daga miyagun ayyuka idan ka kana son ya taso baya shaye-shaye idan ka kana son ya taso baya sace-sace idan ɗanka kana so ya taso baya ƙin makaranta ka koya mai sallah in ka koya mai sallah da shekara bakwai ka dage yana yin ta Allah yana kiyaye shi haka wanda ya samu irin kai na cikin wannan abubuwan qiyamul laili sallar dare tana maganin yaro mai shaye-shaye tana maganin yaro mai sace-sace tana maganin yaro mai kangara tana maganin yaro mai ayyukan banza hadisi sun hada tabbata cikin musnad imamu ahmad da kuma sunani da musnad imamu ahmad da wani musnad imamu ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ya zo inda shi hadisi abu huraira wanda ya zo daga abu salai ana bi huraira yake a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallama fa sai yace mai inna fulana misalli din Laili. hakika wani yana qiyamul Laili, yana sallar dare Fa'iza idza asbaha saraka idan ya wayi gari kuma sai ya dinga sata idan ya wayi gari sai ya sata kuma yana sallar dare Faƙara sai annabi ya ce innahu sayanhahu ma taqulu haƙiƙa abin nan da kace yana yi sallar dare za ta hana shi sallar dare tana hana yaronka in kana son ya taso baya shaye-shaye in kana son ya taso baya sace-sace to koya mai tsare kamsu salawati koya mai tsare sallar dare sallar dare da hamsu salawat dukkaninsu suna hana miyagun ayyuka zaka in yana yi tana ta jin tsoro wani yana jin tsoron ɗane yana shekara goma sha biyu ya fara ɗauke-ɗauke ɗane yana shekara sha biyu ya fara sace-sace ɗane yana shekara sha uku sha hudu ya fara shaye-shaye ko wani abu ko biyar biyar mutanen da ba na kirki ba cikin abin da ake da daddare lokacin da ke kwana wajen ka ta ya sallah ga ya annabi an kawo mai ƙarar wani cewa yana kiyamun laili amma in safiya ta waye sai ya dinga sata sai annabi ya ce in gaskiya ne wannan sallar da yake za hana shi abin da aka faɗi don haka ku koya ma ku sallah mutane da yawa sun haifa sun saki a titi ɗani ya yi sallah bai yi sallah ba ba ruwa nai ɗani ya azumi bai yi azumi ba ba ruwa nai ɗaya ya je makaranta bai je makaranta ba ba ruwa nai sai ya je ya koma aure wata ya ce aure sunna ne haka ne aure suna ne amma tarbiyya kuma wajibi ce da suna da wajibi wane ne gaba mutumin da baya baya dage wando ne sunna ne mutumin da baya barin gemu sunna ne mutumin da baya kiyamun laili sunna ne mutumin da baya azumin alhamis da akane sunna ne mutum da baya ba'adal magharibi sunna ne amma zai karar aure mata ta buta uku don sunna ne zaka karar a dukkan da halarci don shi kara aure da kike a sunnar da ɗan shi'a na yi ɗan ɗariƙa na yi ɗan izala na yi ɗan salafiya na yi to kun akwai bagana cewa suna ce suna nawa ne ɗan shi'a ba ya yi suna nawa ne ɗan ɗari da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa da ɗan izala da ɗan wa kowa yana so yana sunna ƙara aure ita wannan sunna kowa ya ashe da sai ya zo da sunnoni a kan jewa ba haka wannan sunna take nufi ba saboda me saboda kawai sunna ce ta jin daɗi sunna ce ta al'ada ni ya kamata tarbiyyar ƴaƴa shi yafi muhimmanci tarbiyyar ƴaƴa ya fi zama wajibi ya fi muhimmanci ya fi zama wajibi akan akan aure in ka yi rayuwa ka kai shekara cikin duniya ba ka taba aure ba in ka ji lahira Allah ba zai tambe ka misa ba ka yi aure ba inda dukkanin malamai sun yi jima'i aure ba wajibi ba ne in ba ibnu azar ba ibn azar zahiri shi ɗaya ce aure wajibi ne shi ma ya ka ɗaura ma da ƙarfe goma na safe kasance matar shaɗi na safe wajibin ya ɗauki kawai ka je a ɗaura ma ne shine wajibi yake cewa kawai sai dai ko so ɗaya ne dai a dai ɗaura ma kawai an ɗaura ma ka yanzu bayan ɗaura ma wajibin ya ɗauki amma ƙaunin mafi yawan malamai shi ya fi ƙarfi akan nashi domin Allah ya ce wa in kuntum Allah tuksidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i ce masna wa thulatha wa ruba sai ce wani khiftum Allah ta ta ce fawahidatan aw ma malakat aymanukum in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku aure guda ko ku yi bayi yadda rike bayi ba wajibi bane to haka auren mace mawa ba wajibi bane tunda Allah ya haɗa su ba a cewa kai sallar asuba ko kai nafila a bai yiwa sallar asuba wajibi ce nafila sunna ce ba a haɗa su lokacin da Allah ce ku auri mata daya ko kuma ku riƙi bayi to wannan tunda yin bayi ba wajibi bane wannan kwata kwata ya nuna ne ya nuna yin auren ma ba wajibi bane amma dai sunna ce wadda annabi yake son ayi annika sunnati kuma ragiba an sunnati fa laysa minni aure sunnata ce wanda yayi kyama yake ni ban son aure ban son ah, wannan wannan baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai aure kuma ba wajibi bane akwai manyan manyan mutane da basu yi aure ba manyan manyan malamai manyan manyan magabata da suka zabi akwai littafi ma da aka rubuta malamai magabata da suka zabi ibada ko suka zabi neman ilimi akan aure abinda muke so mu ce aure sunna ne kuma a yi aure mace ɗaya mace biyu mace uku daidai ne to amma abin da ya fi shi zama wajibi abin da ya fi shi tantanta shi ne a kula da 'ya'ya in ka aure mata ta farko ta haifi ɗa uku baka san makarantarsu ba baka san abincinsu ba baka san abincinsu ba haramun ne gare ka aure wata ta biyu domin me domin ga wajibi ka tozarta abin da ya kamata ka yi amfani da shi ka kula da wannan wajibin shi za ka amfani da shi ka je ka aure wata mutum sai ya daɗe babu albashi radda aka ci a biya ariyar sai ta binciko wata bazawara don Allah wai kaji wai babin binciko wata bazawara ba ma shi gane ta wata bazawara mai sauƙin kuɗi za ka yi da mutane su ɗauki aure wajen mu kawai a yi tari kowa kawai ai ta yi ai wa ƴaƴa a basu da titi san ba wannan shi ne maksudin shari'a ba san ba wannan shari'a ta ke kira mu zuwa gare shi ba amma kuma masu kuɗi su kuma ya kamata su yi aure da yawa ya kamata da kamata iski kana da kuɗi da yawa iski mata ɗaya gare ka ba da kamata kana da kuɗi da yawa iski mata biyu gare ka ba ya ka iski ka uku hudu ka taimaki makwabcinka ka aure mai iyakai ka taimaki wani abokinka ka aure mai iyakai ka taimaki wani mutum musulmi ka aure mai iyakai domin me domin kana da ikon rikawa kana da ikon ya haifa kai tarbiyya tarbiyyarsu sai a haifar ma da yawa kai tarbiyya da yawa ka samu masu yi ma addu'a da yawa amma ka aura ka bacce da 'ya'ya biyu su sake ta suna talla suna bara ka je ka aure wata wannan haramun ne wannan ya ta amko yawa addini ko ka bacce gidanka ka ciyar da ita ba ka ciyar da 'ya'yanka ka samu wani buɗi ka je ka aure wata da wannan buɗin wannan auren da kai wannan auren da kai haramun ne don haka a kula dole ne in kana son 'ya'yanka su gyaru ku kula da sallar cikin abin da mutane ke yi wanda ke ganin da salaha sai mutum ya zo masallacin juma'a babu yaya ne sun zo ba su zo ba sai mutum ya je masallacin sallar asuba sai mutum ya je masallacin a zahar ku da 'ya'yanku ku tafi da su fitar da ku mata su yi sallah a cikin gida dole ne wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha haka Allah yace kayi umarnin iyalanka su yi sallah ku yi hakuri akan haka so biyar ayini zaka ce su yi sallah wasbir alaiha kai hakuri ga haka duk yi musu umarni su yi sallah aikin lada ne tun suna shekara bakwai har su kai shekara goma duk wanda ya yi ya fara sallah yana shekara bakwai kai kai yi kokari ɗanka ka koya mai sallah yana shekara bakwai ya kai goma yana yi ya kai sha biyar yana ya balaga to duk inda ya tafi duniyar nan ka aika shi china ko america ko ingila zai yi sallah sallah ita ba za ta kuce mai ba saboda me saboda ya saba shekara ta goma in ka ci umarne mace kai fara sallah shekara bakwai ko da kai shekara sha bakwai shekara ta goma yana sallah daɗi ma ya ji yanzu kuna da kuka saba sallah da Allah a lokacin sallah bai yi ba kuna jin daɗi ba ku yi ba lokacin sallah yi ba ku jin daɗi ta ga ta shiga cikin jiki dai a raba shi da sallah wani mugun abu ne wani babban abu ne a raba shi da sallah kai kuma za ka ci gaba da samun lada domin mai, juyayyi a zahar sai ya baka lada dan shi da qayyim yana lissafa inda aure ya fi, mai aure ya fi wanda bai da aure sai ya ce walau ya yakun fihi illa annahu la yanqatu amalihi illa annahu bi sadadi annahu la yanqatu amalihi bi mautihi ko Kuna babu komai cikin aure sai in ka yi shi aikin ka ba zai yanke ba in kan mutu domin akwai wani yaro da aka haifan ma akwai wata yarinya da aka haifan ma tun shekara bakwai kai ta umarnin su su yi sallah suka yi ta sallah suka yi ta sallah har suka balaga kai aurar da ita ya tafiya ta ya kama sallah duk yayi za a rubuta mai lada kuma ka koya mai shi ma ya koya mai yaro ne zaka yaro ne in yayi sallah shi ma za a rubuta mai lada kai ma a rubuta mai lada zaka har abada aikin ka ba zai yanke ba amma in ka aure yaro kasfa kai yayi sallah bai sallah ba ba ruwanka in uwa sai ta koya mai sallah ita ke samun wannan lada kai baka samu dalili ko shine annabi sallallahu yana hanyar makka wata mata ta daga danta haka yace ya rasulullahi ali hada hajjun qala na'am walaki ajrun yace wannan yana da hajji yace eh kuma ke kina da lada ya ta mai lada a rubuta miki saboda mai ba uwa ce ta ne shi ba uba ne ba baba ne shi ba uwa ce za ku ci adda lada a cikin sosai kafin Allah ya bamu labari wanda ubanin ya rena fa amman jidaru fa kana li gulamaini fa kana abuhuma salihan duk wanda shi yayi tarbiya shine mutumin kiki sai Allah ya nuna aikin lada da komai yana komawa ne gare shi an bace annabi ita sai mai da falala ga mahaifiyar shi an bace maryam sai a mai da falala ga mahaifiyar ta hanna don haka me ya kamata uwa da uba ya kasance tsakanin su akwai competition da yaro ta hannu hannuwa zai shirya wa zai koya mai karatu in ka auri uwa wadda za ta koya ma sallah ta koya mai karatu to ko ita koya mai kai ka aro ta ne domin haka to kana da ladar domin kai kai wannan sababi don haka amma in kai kasance kai uba ne baka damu da addini ba uwa ta damu da addini to ladar ladar tana gare ta in kuma uba ya damu da addini ladar tana gare shi don haka dai wa aqimi salata ku tsai da sallah inna salata tanha anil fashai wal munkari sallah tana hani ga abin alfasha da abinci in ana yi ana sallah yau da gobe kuma ana yin ta yadda ya kamata ana tsaye da ruku'in ta da sujudarta ana kushu'i da natsuwa to sallah za ta yi hani daga abin da abin alfasha ta Allah wala zikrullahi akbar ambaton Allah shine mafi girma wasu malamai suka ce ambaton Allah da ake cikin sallar shine mafi girma wasu malamai suka ce a'a ambaton ambaton ku wala zikrullahi ambaton ku da Allah ya zai yi in zakarta hu fi mala'in zakara ka fi mala'in khairin minhu idan ka ambaci Allah cikin wasu jama'a sai ambaci ka cikin wanda suka fi sallah ba koyin bace lai ambaton Allah Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar kuma duk ambaton Allah ne subhanallahi wa bihamdi subuhum quddus rabbul malaikati wa ruh to shine sai Allah ya ce wala zikrullahi akbar ambaton ku da Allah ya yi ya ta ambaton ni da ku cikin sallah jama'a baka in ka ce Allahu akbar sai Allah cikin malaiku sai ambace ka ce ga wani can ya ambace ne a duniya cikin sallah shine Allah ya ce wala zikrullahi akbar ko kuma wacce fassara ta ce wala zikrullahi akbar ai ambatun Allah da kuke cikin sallah shi yafi girma wajen hana ku alfasha da abinci don in kana ambatun Allah kana tasbihi kana sallah to sai ta hana ka daga abinci da abin almunkar ibnu taymiya yake cewa as-sahihu anna ma'anar aya abin da yafi inganci ma'anar aya wala zikrullahi akbar anna as-salata fiha maqsadani azimani cewa cikin sallah akwai wasu abubuwa manya-manya da ake nufi yasa aka ce a yi sallah don ya kuma sallata masu sallah cikin sallah akwai wasu manya-manya abubuwa da shari'a take nufi guda biyu a ma a zamu min al'akar su ya fi ɗayan girma fa inna ha na anil fahsha'i wal munkari na farko su sallah tana hani daga abin alfasha da abinci. wahiya mushtamilatun ala zikrillahi ta'ala kuma sallah ta kunshi ambaton Allah ta'ala walima fiha min zikrillahi ta'ala abinda a cikin sallah na ambaton Allah a'azamu min ya anil fashai wal munkari shi yafi girma daga hanin da take na alfasha da almunkar wata ambaton Allah da a cikin sallah wanda zai sa Allah ya ambace ka inda shike to wannan ma yafi girma da ka ba alfasha da ka hana ta alfasha da ka hana ka da almunkar don haka sallah tana da fa'idodi da yawa alhamdulillahi duk wanda an wannan nafiyar ta wanda a Hausa Fulani to ba a fi ko kuma duk wanda ya tashi arewacin Najeriya ba a fi musalla ba kusa na yi ta baku labarai duk muka kawo sallah sai na baku labarai malamin mu Sheikh Abdullah ɗalibin su jinin Albani yana koyar da mu nailul awqari cikin aji yana babin sallah malam bai ji sosai irin mutanen nan ne waɗanda kawai shi ya bar duniya tuntuni ya ba mu labarin ya ce daga riyar da yake hawan roka buɗaɗɗen mota da zo har madina lokacin da babu shinkafa kaza a saudi arabia ba a ci gaba babu mai babu wannan ci gaban buɗaɗɗen mota suke hawa sai kwana biyu su taho wajen karatu su yi kaza su yi kaza sheki ba yana cikin aji yana koyewa bai ma ji yana da wata tsohuwar mota aka yi ta matsa mai ka sai sabuwar mota wannan ɗin wannan ina wata kafin tsohuwar mota da na cikin tunakan na america na tunan tunan ti daɗin nan sai aka ce sai sabuwar mota sai sai sabuwar mota ya aka biyo shi aka tashi karatu aka waye shi ana tambaya cikin aji je kawo sabon mota ya ce hazihi wannan ita ce mota ta ce ba ita ce ba ya kawo sabon mota ya ce wannan ita ce a ce ba ita ba ce sai ya kawo ga wata mota ya ce wannan ita ce a ce ita ce sai ya shiga watan shi ba ruwa ne da mota yana sabon mota ya ganin ta hanya bai ma gane ta ba ita ce damuwa ce ba zaka ba yana faɗi bane domin ya burge kowa cikin aji yana cikin karatu sai ya ce bai taɓa ganin inda ake sallah ake gemu masallah ake tsaye da sahu ba kamar Najeriya bai sa akwai ɗan Najeriya ko guda cikin hajji ba abin da yadda bai ɗan Najeriya da cikin hajji lokacin da nake tunawa da ni da Abdalla Gadon Kaya da wani Nasir ah, da wani Huzaifa duk hudu mu biyar ba ruwa ne da kowa cikin hajji ba ba sanin kowa yayi ba amma kawai wanda ba ɗan Najeriya ba su ne suka ninninka ɗan Najeriya amma yake duk yawon da ya na duniya bai taɓa ganin inda ake kiyaye sallah kamar wajen mu ba so wa aqimis salata inna salata tanha anil fashai wal munkar wannan albarka iyaye da kakanni ce a sokoto a kano a arewacin najeriya in lokacin sallah ya kashi ga kasuwa za ga yadda mutane ke barin shagunan su ana ta sahu a gama wannan jami'a ai wannan jami'i in ka je ma'aikata ta iske ana an bari permanent secretary ya fito director ya fito assistant director ya fito IO ya fito kowa ya fito karamin ma'aikaci ma sun ji an cika masallaci ana sallah in ka ce university ka iske masallaci university yana cika yana batsewa wannan su gama jami'i su fito wannan su gama jami'i su fito wannan duk albarkar iyaye da kakanninki Haka haka suka koya mana haka muka taso abin kunya ne mu bari bakin wuta ya mutu ga hannunmu ya kasance a ce mu ƴaƴanmu ba su sallah in muna son mu gane haka a jiba yanzu in shekara goma sha biyu sha uku nawa a cikin masallaci mu ɗan shekara talatin arba'in ga mun cika masallaci ƴaƴanmu ɗan shekara sha biyu sha uku goma nawa a cikin masallaci in ba mu gansu da yawa ba to ba mu kamo hanyar da mu aka azamu gare mu ba gare ta ba don haka dai wa tsimis salata inna salata tana anil fashai wal munkar tana maganin taka da shaye-shaye duk wani abu da mutum ke yi a sa shi kiyamul layl da hadisi nan insha Allah zai hanu wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un lalle Allah ya san abin da kuke aikatawa lashi limaman makka da madina suke rufe hudu basu da wannan cewa inna salata tana an wa aqimi salata inna salata tana an fashari wal munkar wala wallahi akbar wallahu ya'lamu ma tusna'un abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada tai kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa hmm. to tambaya ne hmm. ji akwai tambaya da aka tambanta wanda ke da kaji waye yana eh ta tamma waye ta tamma karnai karnai ko karnuka baya halatta a sai da bataccen abu in shi mana kusan da ijma'in malamai duka baya halatta annabi sallallahu ya ce Allah ya haramta a lokacin fitar makka hadisin na bukari Allah ya haramta naman al-khinzir da mataccen abu suka ce kana ganin kitsin matacce muna amfani da shi wajen aye jiragen ruwa mu shafa musu ya kasance ba su nutsewa mu yi fitila da shi annabi ce lahu haram a'a haramun ne Allah da ya haranta matacce ya haranta sai da shi na kajinka in sun mutu kana son a ba kare to sai kai haƙu ke jifa da su yi mai kare ɗoka sai can ya ɗauka amma dai baya halatta kai kai ka sai suwa wallahu ta'ala Malamu a nan da akwai ɗalibai masu karatun kuma akwai fannin wanda har a wannan lokaci na azumi suna ta'amuli da mata marasa lafiya to malam ya yi azumin su da kuma matsayin wannan karatu bai kamata a ce namiji ya riba mace ba a likitanci a asibiti bai kamata ba kuma baya halatta haramun ne namiji ya riba mace sai in ba a samu mace da ke riba mace ba lajinar da'in halin buhutul ilmiyyati wal fatawar shar'iyya ta faɗi cewa matakai hudu ne na diba mace a asibiti ya an kai mace mace musulma za ta diba ta in ba a samu mace musulma ba sai mace wadda ba musulma ba ta diba ta in ba a samu mace wadda ba musulma ba sai namiji musulmi ya diba ta in ba a samu namiji musulmi ba sannan namiji wanda ba musulmi ba ya diba ta wata lalura ce amma tana farawa da mace musulma yake halatta idan akwai mace musulma tattahi mace tattafi inda namiji ya diba ta ta yi haramun idan akwai mace musulma likita a asibitin da ke iya diba ta namiji ya yadda ya diba ta shi ma yayi haramun maganar sana'a kace bella tuji ma sana'a ta ce ba magana wai sana'a kace don wani likita da yake takwali bai yi ilmi addini ba kawai sai ya ce wai wai sana'a ta ce shi na allura na ba shi ɗari biyu da hamsin wannan ba hujja ba ce in kai ka yi haramun kuma an ji lahira Allah zai tambaye ka babu zai ka diwa macin mutane ka rika hannunta ka auna jininta ka taba zuciyarta ka ji wai zuciyarta na bugawa ko ka an shi ta ga mace musulma in ka yi kayi haramun yan baka albashi ka ce haramun baka abin da kai ba daidai ba ne bane ka kawa kuwa kuyi da sabon mota da kasaye da wannan kudin ba daidai ba ne. abin da sako yana nan tawa wani likita wai ya ce ai aiki ne ne ai kaza ne ne aikin ka kai a wakon da suka fika wannan aikin amma dai in kai kayi haramun kuma Allah zai rubuta maka zunubi ka baya halatta namiji ya diba mace sai in babu macin da take diba ta kuma mace biyu in babu mace musulma sannan babu mace wadda ba musulma ba sannan namiji ya biwa ta kuma wannan yana daga al'umma dole mu bari ƴaƴanmu mata su yi likitanci in babu ƴaƴan mata da ke likitanci shi ke sa a samu maza ko a samu mata da ba musulmi ba su diba mata matan musulmai don haka dole ne mu bari ƴaƴan mu mata mu bari matan mu su su yi karatu su koya fannin likitanci domin mu yi sabbin wannan kofa domin mu rufe wannan haramun domin mu rufe wannan abin da baya da kyawu idan ta kama babu mace musulma babu macin da ba musulma ba sai kai namiji zaka diba ta ya halatta sai ka diba ta akan wannan babu laifi wallahi ta'ala a'lam yasa galibin mata ba su talauci a gidajen mazaje amma suna iya jurewa a gidajen ruwa sai a tambaye ku wallahu ta'ala ahlam subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu